ku ji karatun da zai muku ya ta wata kawo ne wata uku ba ya rike shi da wata uku to wannan da ka rike shi ma shekara da yafa sai fito ustaz ko ba ta mu ba mu ba da taimako ana bukatun taimako na wurin masu musuluntan nan ana bukatun taimako fukara ana bukatun taimako yatama masallaci ma yana bukata a'a masallaci na gwamnoni ne masallacin yana bukatar taimako domin wannan masallacin tsara wannan masallaci masallacin nan tun da aka gina shi an gina shi ala takwa an gina masallacin nan ala takwa tsoron Allah da taimako wa nasrul islam in insha Allah har ranar tashin kiyama wannan masallaci zai ci gaba ma musulunci hidima duk da aka yi ana so a kai shi bakin shi ba zai kunshi ba me yasa dan a sasin shi ala taqwa ana so hakika a mutane addini so duk mai kokarin ya toshe maganar sultan bello ko ta wani hanya ko na abu ya je ya sa mu shi ya huta wannan Allah ya kai insha Allah Allah zai tsare shi hatta shi bismillah so masallaci ko da da ke da girma yake abun nan ma'aikata abubuwa canja fitillo da gadi da security da abubuwa da yawa masallaci na bukata sai da kuɗi saboda kowa ba da taimakon shi

sai ya ce in ya sha giya da su yana da zunubi eh? yana da zunubi to kenan ya ki alheri yana lada amma da ya sa ci kuɗin wani mutum wannan kuɗin haramun ne amma wancan shi amini ne aminin hukuma wannan satin da muke kira ba wai a shari'a ba sata ake kiran ta ba ha'inci haƙi ya ce amma su kuɗin na menene na wannan gina masallatai ne na yin asibiti na taimaka wa fukara ne kun gane har ma iya ya rage wa kansu masa'ala ya rage kansu masa'ala umar radiyallahu anhu shi yana khalifa ya'yan shi abdullah da ubaidullah suka tafi ƙasan basra da za su dawo madina sai hakimin can sai ce ga kuɗin zakka ku kai wa khalifa babanku shikenan suka ce to amma maimakon mu kwashi kuɗi mu kai madina akwai abubuwan da madina take bukata a basra me yasa ba za mu sai kayan ba mun fatauci mu kai madina kaga kenan maimakon a zo da kuɗi an zo da abin da ma kuɗin ake nema saya suna da basira kowa sai shi to me su in sun zo madina da kayayyakin nan aka sayar sai su kai wa umar to ga kudin allah ga naku su sauran riba fa nasu shi kenan suka zo suka sayar da kaya suka ce to gashi gashi abin da ya faru an ba mu kaza mun fatanci to ga kudin Allah nan mun baka amma wancan riba fatancin mu ce sai mu ce a ah, ƙarya kuke kawo kuɗi na Allah ne duk na Allah ne sai sahabbai suka ce a'a a'a akwai aikin da suka fara a ciki saboda haka a raba rabi riba rabi ta Allah riba rabi ta su suka ba su rabin riba kenan ta kuna shayar da ɗa da annabi ya so ya ce duk mace da ke shayar da yaro kusan annabi ya so ya haramta miji ba zai je mata ba in matarka ta haihu baga ta yi eh, nawa tana idda kwanaki nawa tana idda sannan kuma tana shayarwa duk da ke haramun sai ka jira sai ta yaye wannan yaro shekara nawa in ta cika shekara biyu kai alamarin jin tsanani ko ba kawa to annabi ce na kusan hana ku amma sai na duba na ga mutanen rome na mutanen mutanen farisa suna yi wayannan musulmai ne ko arna ahlul kitab ne da mushrikai sai duba gani suna yaqiluna wala yadruna wa bai cutar ƴaƴansu da naga bai cutar ƴaƴansu su ma sai na ce faghilu kuma in matarka tana shayarwa ba komai ka je mata nan ne wace hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango ba hanyar kwaikwayon yahudu da mushrikai bane amma al'amarin addini ne a al'amarin ne mu'amalar duniya mu'amalar duniya saboda haka polio wasu sun tashi sun ce haramun wasu sun tashi sun ce halal abu ne mai sauki ku duba duniya da arabia in ka haifi yaro in ka haifi yaro duka kasar da arabia duka in ka haifi yaro sai an mishi allurorin rigakafi dukan su tare da polio a ɗiga mai a baki kafin a baka ma takardar cewa ka haife shi kai alhazanmu da suka ji najeriya ma ba ma ba ma yi ma kanmu polio duk wani alhaji da ya je daga airport a ce buɗe ba ka kuma ya buɗe ba a tuga mai polio wai kuma sai ya zo ya hana shi da matar shi ƙasar egypt haka ake algeria haka ake japan haka ake rasha haka ake ko ina duniyar nan kowa na ba mutane su polio amma mu arewancin Najeriya kadai wani suka tashi faranta shi ya yakfihim ko a cikin Najeriya ɗin a cikin garin Kano ka je ka samu wayanda dan sabon gari wanda ba musulmai bane wannan matar nan da kuka kashe tana ba da polio wannan matan da ta je wurin wayanda ba musulmai ba za su bude baki a sa musu amma kai musulmi mace ɗan uwa musulma wai kana tuhumar ta za ta zo ta kashe ayanka haka kashe ta ku duba duka wanda ba musulmi a duniya suna yi ku duba duka musulmai na yi in ka ga ba a yi to wata al'umma ce abubuwa uku ya dame ta abubuwa uku ya dame ta shishigi a addini tare da jahilcin shi shishigi a addini tare da jahilcin shi da rashin sanin halayen duniya shi yasa arewacin najeriya kano katsina kaduna kano katsina kaduna a ni ban zance sokoto sun kuma kada ku ce da ni ba sokoto ne ba bai duk ma ban ji su wana ba ina so gaya muku domin da aka yi da aka duba polio yana yaduwa a duniya yana yaduwa a duniya sai aka fara allurar rigakafi ta fi shekara ɗari ba na yi sai yana ragewa yana ragewa yana ragewa sai aka ce yanzu polio an kusan shan maganin duniya an kusa amma ta rage poliyon arewan najeriya kano katsina kaduna yanzu abin da ake tsoro a duniya shine wannan ta kano kaduna katsina nan za ta sa kuma yaduwa ta samu mutanen duniya mun zama duniya cika nan masu magana hausa ba masu yare ba ko turanci a najeriya nan masu magana hausa mu kadai cikin duniya kamar mu kowa ilimi kamar fi kowa sani ku tsaya ƙare saboda haka ga karancin sanin addinin kanshi kowa da ya zama dan alarama ko ya iya karanta ayoyi kenan ya zama imam malik sai tashi kawai ya rarararararararararara ya ce abin nan fikin wasa ne Allah ce fa launa na fara min kulli firqatin minhum qa'ifatun yatafaqahu fi din sai an tafi an yi wahala ana neman fiqhu addini ba sai rana ɗaya ba fikihu addini to mun zama kowa ya zama ana rawar sheikh kowa ya zama imam kowa yana sahaha ya da'afa hadisai manzo Allah ya yi fatawa ko ko ya rungumo littattafai ya kamata da mun zo kan wannan wani lokaci kuma ai bayani ne ma'anan mazhab ne ne ma'anan mazhab da ya hannu zo zai karinta to ashe matsalar shi kenan ma yana da matsala ta fikihu bai fahimci addini ba bai fahimci addini ba har a yi kari shi kenan kowa in kawo makon shi alkebban fatawa ya fa'i fatawa abin da yake so to cikin hanyar da ake samun masdar na shari'ar musulunci da ta haɗu da al'umma na mu'amala ne a duba a gani yaya nasara yaya yahudu yaya mushrikai suna yi suna yi bai cutar da su bai cutar da su to halal shi ma hanya ce ba kawai da an ce abu yahudu nasara sai ka ce a karfin nasara وذهب طرف النصارى طرف لعل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس طرف لعل ne ba na nasara ba to abin da same mu kenan ba Allah kana so kai magana tun tuni ilham to ba wannan ta shigo ba ana maganar karin tambaya ne shi irin polio da maganin da ake bayarwa a Najeriya irin shi ne a Najeriya abin da ke tambaya polio da ake bayarwa a Najeriya Saudi Arabia polio da ake bayarwa a Egypt polio da ake bayarwa a America polio da ake bayarwa a ina kuma a Ingila wasu irin shi ne ake bayarwa a Najeriya irin shi ne ake bayarwa a Najeriya to man motan da ake sawa a Amerika, man motan da ake sawa a ingila man motan da ake sawa nan irin shi ne ake sa muna in ka je za ka sai mota za ka sa mai a mota za ka tambaya irin shi ne wakila wannan mai kamawa ne ne a cikin mota kana tambaya in ka je sa mai in ka je sayan panadol ka je kanci kemis a kano suka ce to kai mai kanti wannan panadol irin shi ne ake sha a saudi arabia kana wannan tambaya to me yasa sai a wannan za ka yi wannan tambaya amma ku hakuri akwai wani babban likita babban likita mun yi karatu da shi biyu na cikin ɗan uwanku wanda yake shi profesa ne ma na ce mishi zo ka yi ma mutane domin an mana tambaya game da ne polio din nan ka zo kuma ka ƙara ɗan bayani game da ilimin likitanci domin kusa wani abu mutum da yake da mota ya kai ta gareji ko in ka zai sace maka ga vulcanizer nan ga ruwaya nan ga mai kuma mai ga makaniki can to kana da matsalar kana neman riwaya sai vulcanizer ya zo ya ce kawo zan gyara maka za ka yadda to ai haka a likitanci a likitanci kowa da nashi hannu ba kowane ya kawai don na yi ko kene ya famasi ko na yi wani abu can za ka zo ka sa bakinka a cikin abin da maganar likitanci akwai likitan fiɗa in maganar ba fiɗa ba yanzu sai ɗauka ya ce referral kwaje wurin ne wani masu ciwo in maganar fiɗa ne professor na medicine sai ce a'a referral surgery yana kan yana kan ba da rigima ta sai sabu muke rikici da kan gaba a cikin addinin musulunci kowa a bar su professor da ke kallon yara shi aikin shi professor aikin shi shi ne lafiyar yaro wanda bai balaga ba pediatrics duk abinda zai kawo wa yaro ciwo da kuma abin da zai warkar da yaro duka rayuwar shi shi ta karantawa to in kun samu musulmi irin wannan ya muku magana shin hujja ce ko ba hujja ba hujja ce ya fi akan wanda ba aikin shi bane to matsalar muke nan a nan kowa da ya ɗauko ɗan abu shi kenan sai abin nan to akwai wani abu da yake faruwa kuma akwai wani abu da yake faruwa in ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tambayi Bukhari hadisai nawa ka tara zai ce na tara wajen dubu ɗari biyu ya tattace tattace duk abin da ya tace bai fi dubu shida ba har da maimaitawa cikin dubu ɗari biyu ka samu dubu nawa dubu shida ka tambayi malik ya ce ai ma wajen dubu ɗari dubu ɗari biyu na tara amma na tantance su abin da ke cikin mota ma yanzu haka aka ce bai fi ɗari biyar ba ya tattace wayan nan wannan sun tsaya sun yi aiki fi sabilillah ko sai ba to ai sun yi da wa'ansu hadisan da yawa sun san su amma a kota illa da yasa su bar su muslim da ya littafin shi sahih muslim da ya tara littafin shi tara hadisan shi tantance hadisan nan gaba daya sai ce sai na kai ma malami na shehi na abu zur'a shine malamin shi na hadisai na ce san ce ga littafi na na tattace hasahihan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba mu malami shi shikenan malami duba littafin sahihi muslim nan da kuka sani da yake kafin ayi editing fa kafin muslim ya fito da shi da kai malami ya ce to duk hadisin da malamin ne ya mun ishara zuwa gare shi wannan wannan cire shi wannan cire shi wannan cire shi ka cire wannan da wannan da wannan ya ce duk wanda ya ce in cire kawai sai na je na mai na cire shi ba tambayar me yasa faka kullu zai ilmin alim akwai wani ilimi kuma na tantance wa'annan hadisan wanda ko ko ku sani ba ba wai abin da suke cire su ba wani ilimi muslim shi kanshi zai ce aka cire bai ce ba mai yasa ba kawai ya yadda da yi wannan yace akwai wani rauni a hadisi na yada sai cire shi daga sahihin shi ta yanzu sai yaro zai tattara irin wayannan hadisan da a imma suka yi watsi da su suka aiki da su yanzu ya kakkaɓe su ya gyara su musu shi china ya fito ya ce wannan addinin musulunci ne ai ta rigima da shi shi sa mu tsaya inda wayancan suka tsaya mu tsaya inda wayancan suka tsaya har kana da mara kace to kala shafi wa kala ahmad kala kaza in sun ikhtilafu duk addini ne amma shi shigin nan da muke yanzu mu halatta wannan mu haramta wancan mu halatta wannan mu haramta wannan ba mu da alatu na istihadi eh tun da ana magana istihadi eh ku malaman mu na addini muna musu tarayya eh haka ne suke mana wannan Eh. ce duk abun da kuka ga suna fashi a ga sai a ciwo a ce ga malaria abu ok to bai akwai lokaci ko ya akwai ok to akwai shubuhat sai yasa na so ku kawo likita kawo likita musulmi ni na amince mishi na san shi na yarda da shi kuma duk abin da ya faɗa tun kafin rikicin foliyon ne yanzu tun kafin rikicin foliyon ne yanzu hudun nan a abu nan abu zariya mun karanta wanda mun san shi mun karanta mun sani shi yadda yake in mutum zai je asibiti ya ɗauki magani ampicillin ko ya ɗauki wani magani yana karantawa sai ya je aka ga rubuta side effects sai ka ga hawan wuri a ce ma death za ka iya ma mutuwa kenan sai ɗauko sai zo masallaci ce ka jama'a albislin haramun ne yana sa mutuwa sai ai magana sai ɗauko ta ya ce gashi na sun rubuta yana sa mutuwa ko shi ne abin da yake faruwa kenan a zuwa tsawaita mutane da abubuwa na ilimi yadda yake manyan malamai ya kamata wanda suka san ilimin nan su yi bayani dan jirgin sama na faduwa ko mota na karin, ko lantarki na shock ko wani ko mai yana da nashi cuta amma in alheri da amfanin shi ya fi cutar shi to wannan halal ne mu ba alhamdulillah ربنا تجعلنا من الذين الذين كفروا ظالمين ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المسير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب